بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهد قوة الجماد الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi babu sharikati fil ardina wa gairiha na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu sharikati fil aradina wa ghayriha Babu sharika wato kamfani tarayya fil ardina a cikin fili wa gairiha da waninta حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام na معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن كربون جابر بن عبد الله الله يقارى مذي دايتي إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم كوي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا سن يشفعة قدو وانا أبن دبا عربا با فإذا وقعت الهدود إذا إيا كاير غاية أو إذا أكربا aka sanya iyaka ga kowa kai ga bangaren ka shi ma wancan ga bangaren shi misali wasurrifat turuq kuma aka jujjuya hanya kai ga hanyar ka shi wancan ga hanyar shi fala shuf'ata ba maganan kamu da shuf'a an gane Menene da shuf'a ne mun dade muna bayani kan shuf'a ko wani haƙƙi ne wanda magaji ke da shi idan wani daga cikin magaji ya siyar da wani abu na fili kafin a raba gado allura wato mahaifi ko kuma mahaifiya ko dai wani mamaci ya rasu da ya rasu sai ya bar filaye ga sunan a watse ana kiransu musha ya bar filaye a watse wanda ba a raba ba to da ya bar filaye a watse wanda ba a raba ba kafin a raba gado sai ɗaya daga cikin magada sai ya matsu yana son kuɗi kuma ga shi ba a raba gado ba to da ya ga yana son kuɗi kawai sai ya zo ya yanki wani waje a cikin filaye ya ce na san dai cewa in har zan gaji wani abu insha Allah zan gaji abin da ya bi wannan sai yanki wani fili ya yanki wani filoti kawai sai ya siyar to a lokacin da ya siyar da wannan filotin bai gaya wa 'yan uwansa ya siyar ba sai daga baya yan uwan suka ji labari cewa ya yanki wani abu na filoti ya siyan ma wani kafin a raba gado to a nan wajen shi ne magana ya taso kan maganar riko na shufa'a shin yan uwan suna da iko su dawo da filotin ko ba su da shi yan uwan suna da iko su dawo da shi za su iya zuwa su samu wannan wanda ya sayi filotin su miƙa mashi kuɗin shi cewa ne nawa ka siya filoti a wajen nan uwanmu ya ce na siye 50 by 100 na siye shi ko 100 by 50 na siye shi ainihin miliyan ɗaya misali miliyan ɗaya ya tuga kudin kanan ba mu filinmu sai a miƙa min idan ya ƙi yarda sai kotu ta raba an fahimci wani ayi idan ya ƙi yarda sai a kai matsalar kotu nan take alƙali zai yanke hukunci cewa wannan mutumin ya gaggauta amsan wannan kuɗi ya bada wannan filin Anan sai mu ce ‘yan uwan magada sun yi riko da shub'a ba shi wani ko? to shine anan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa wato annabi ya sanya shub'a ne ga duk wani abin da ba a raba ba kenan idan an raba ba idan ya zamanto an raba kowa an mallaka mishi nashi kuma ya zamanto wato an riga an zana iyaka kowa an sami iyaka kowa an sami hanyar shi a nan wajen babu riko da mai shuɓa a nan wajen zai iya siyarwa kuma yan uwa ba za su ce dole a sa da cinikin ba tunda dai an riga an gado yanzu an gano wannan to a nan wajen yanzu ana magana ne akan babu sharikatu fil ardin wa gairiha babu tarayya ga fili da kuma waninta to menene mahallu shahid din wajen dilala innama innama ja'ala nabi a shufa fi kulli ma lam yuqsam shine shine wajen dilala annabi ya sanya shuf'a ga duk abin da ba raba ba kuma jona ko ya sanya shuf'a ga duk abin da ba raba ba misali kar ke in ba raba ba ya zama na me ya zama na tarayya ashe mutane da yawa suna iya yin tarayya akan fili suna iya yin tarayya akan gida suna iya yin tarayya akan wasu dukiyoyi misali an gane wannan na'am babun idan tasama wa duwara wa ghairaha falaisa lahum rujuhun wala shubha babi idan abokan tarayya idan suka raba gidaje da waninta falaisa lahum rujuhun wala shubha ba su da ainihin wato dawowa ko kuma shufa ba su da dawowa su ce sun fasa ko su ce za su ainihin girko da shufa su ce za su janye wannan cirkin da aka yi an gani ba su da ikon dawowa jangewa, sannan ba su da ikon shufa حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي هريره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ان كربو daga جابر dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda yace قد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم منذ صلى الله عليه وسلم yayi hukunci da shuf'a ga duk wani abin da ba a raba ba fi kulli ma lam yuqsam ga duk abin da ba raba ba na'am fa wa waqa'at hudud usrifat at-turuq fala shuf'a amma da zaran iya ya riga ya auku kuma aka sarrafa hanyoyi kowa ga hanyar shi to ba magana riko da shuf'a eh babu lishtiraki fi zahab wal fidda babu tarayya game da zinari da azurfa wa ma yakunu fihi sarf da abinda canji ke kasancewa a cikinsa kenan muna iya yin tarayya akan kuɗi ma da ni da kai muka mallaki kuɗi kaza an gane zinari goma ɗin nan ni da wani muka mallake shi ya halitta. ko kuma zinari ɗaya mu biyu ne an gane kenan wato tarayya ba ya taƙaita ba ne ga kaddara a ana iya tarayya ga zinari da azurfa حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد wato Suleiman bin Abi Muslim ya ce na tambi Abul Minhal Alhamdulillah ya ce na tambi abal bin hal game da canji yadda biyadin hannu da hannu canji hannun kuturu da makaho ya halatta فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا wa nasiyatan sai ke cewa wato nasiya da ni da wani abokin tarayya na kaga kenan sun yi tarayya wajen mai wajen siya za ku yi haduwa kai da wani ku fi wani abu kai da wani ku siya fili kai da wani ku siya gida kai da wani ku siya mota a ce ku biyu ne ya halatta an gane ku na yi tarayya da ni da na siya ni da abokin tarayya na an gane na siye mai an wani abu na siye shi biyar ne, wato hannun kuturu da makaho na miƙa kuɗi an miƙa min kayan ba a samu jinkiri ba an gane ku na wani siyatan kuma na siya da jinkiri an gane ko na siya na mika kuɗi ba a mika min kayan ba ah. kenan na mika kuɗi nan gaba za a kawo min kayan Fa al-barra'u البراء 'azib fa sa'alna ana ya halata ko? in ba da kuɗi za a kawo min mota in ba da kuɗi za a kawo min wani kaya ya halatta ya halatta in dai har an san siffan wannan kayan an san siffan wannan mota din gashi na ba da kaza za a kamun Peugeot 406 430 kaza a gari ku wato na dai ba da kudi za a kamun amma da sharaɗin na san siffar da komai da komai a kan shi na'am anan barra'u na asibin fasa'anna sai barra'u bin azib ya zo sai muka tambaye shi faƙola fa'altu ana wa shariki zai dubu na sai yake cewa na aikata da ni da abokin tarayya da kun gani shariki din nan ne da kusan ana iya yin tarayya wajen abubuwa da dama ana iya tarayya wajen noma ana iya tarayya wajen mallakar dukiyoyi na aikata ni da abokin tarayya na shine zaid bin arqam radiyallahu anhu وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال sai muka tambayi manzan tsira sallallahu alaihi wasallam game da haka sai ya ce ma kana yadan biyadin faqulu abinda ya kasance wato hannun kuturu da makaho ku amsa wa ma kana nasi'atan fadharu amma in dai da ya shafi jinkiri ne ku bashi da ya shafi canji na kuɗi in za a yi canji na kuɗi misali zinari da azurfa ko zinari da zinari za a yi canji ko za a yi canjin naira da zinari wato kuɗi dai to abin da ya kasance hannun kuturu da makaho ku amsa in dai canji ne amma abin da ya shafi jinkiri ku bar shi ku wani ko abin da ya shafi kuɗi haramun ne a yi jinkiri in bayar da naira kai kuma ka ce azurfa sai nan gaba za ka bayar in har za a bayar ina miƙa ma kuɗi na kai ma miƙa mun naka an gano wani ku baya halatta a rika kuɗi na kai kuma ka ce sai nan gaba za ka ainihin kawo naka wannan ya saba maka'ida kada mutane su duba abin da ke faruwa a irin bankunan su bankuna ba su ce suna bin musulunci ba ne kada mu duba abin da ke faruwa a wajen canji masu canji ba su ce suna gudanar da canji kan tsarin musulunci ba ne an gano wani ko domin muka duba kasuwannin da ake canjin kuɗi a abuja da sauran wurare ana saba wannan ka'idan ana iya amfan kuɗin ka ajiye sai lokaci mai tsawo a baka canjin to wani ya gani sai ya rikici kuma irin wannan abu yana hana mutum fahimta abin da ya karanta idan mutum ya karanta abu sai ga ana aikata sabanin shi sai ya ɗauka shi ne da gane karatun ba alhali karatun yana nan yadda yake an gane ko matsala ne ta faru ya zama to mutane sun kaucewa abin za ka iya ganin wani ma malamin addini dai kaga shi ma yana yin irin wannan sana'a din kuma haka yake gudanar da sana'a din amma ka'ida duk abin da yake da alaka da kuɗi in za a yi canji sawa'un naira ne ko dollars ne ko pound sterling ne ko ainihin riyad ne wato duk kuɗi dole ya zamanto yadda biye ne an gane ya zama to hannun kuturu da makawo miƙa mu ma da zara an yi jinkiri an samu riba ya sunan riban riban na fiko ya zama riba na jinkiri shi ma haramun ne amma an gana musulunci shi zan annabi ya bada amsa dunkulaliya ma kana yadda biyadin fa wa ma kana nafi'atan fazaruhu abinda ya kasance hannun kuturu da makaho ku amsa abinda kuma ya kasance jinkiri ku bar shi to yanzu canjin da ake a Najeriya yaya da jinkiri ko babu to yanzu ya za a gyara abu ne mai kama da wuya sai an yi da gaske sai idan musulmin suna so a gyara a kasuwa akwai musulmi akwai kirista akwai sauran mutane kuma kowanne kawai yana gudanar da shi da kare wanda ka'ida duk abinda mutum zai aikata da addini da sunan addini ya kamata a ce ya karance shi ne wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi. baya halarta mutum ya aikata kowane irin aiki ne har sai ya san hukuncin Allah kan wannan aikin to sai zama to mutane suna fadawa kasuwanci da ka ba sa sanin hukuncin Allah kan wannan al'amarin to sai al'amura suka lalace musiba ya game ko ina cikin kasuwanni saboda kowa yana gudanar da abu ne da san ranshi Allah shi kiyaye na'am babu musharakati zimmi wal mushrikina fil muzara babu yin tarayya da zimmi kafirin amana da kuma yin tarayya da mushrikai a wajen muzara'a wato yanayi na wato nau'i ne na noma muzara'a mutum ya mutum yayi noma a biya shi da abinda ya noma an gani mutum ya shuka dabino wato kai kuma ka biya shi da abin da ya noma din misali eh haddathana musa ibn isma'il haddathana juwayriyah ibn asma an-nafi' an abdullah radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi Allah ya kara mishi yadda ya ce a ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaybar al-yahuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada haibara. garin yahudawa ne wato ya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan gari da yaki ya ci ainihin garin Khaybara da yaki ya kwato wannan gari daga Yahudawa an gane ko to sai Yahudawa suka roki manzo sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah ya bar su kada ya kore su daga wannan garin kuma da masu kwararru ne a wajen noma sosai sun iya noman dabino da kyau suka ce ma annabi ya bari za su yi wannan noma za su ci gaba da noma din sai suka ci gaba da noma sai su raba tare da gwamnatin musulunci sai manzo Allah ya kyale su yace za mu kyale ku ku ci gaba da wannan noma iyayen da muka so to sai zama to yahudawa har manzo Allah ya bar duniya suna yin noma na dabino in aka zo aka yanke dabinon sai a raba daidai su dauki rabi musulmi su dauki rabi an gane ko aha ay ya'maluha wa yazra'uha wa ma ya ma yakhruju minha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ya bayar da Khaibar ga al-Yahud ga Yahudawa an yi amaluha su aikata ta wa yazra'uha su shuka ta wa lahum ma ya ma yakhruju minha alhali suna da rabin abin da ya yi abin da zai fito su za su yi mai su za su yi duk wani aiki su za su shuka ta an gane ko suna kuma da rabin abin da ya fito daga cikinta fili nawa yi fili nawa yi fili na musulmi ne an gane fili na gwamnatin musulunci amma ya'yan wato iri nasu ne wahala nasu ne idan an gama aiki in yi sosai sai a raba riba kuma jona yi aiki to wannan shine abin da aka aikata tsakanin manzon Allah da Yahudawa Yahudawa ne kun ga kafare ne ko shi sa Bukhari ya bude babi babu musharakatin zimmi wal mushrikina fil muzara'a babu yin tarayya da zimmi kafirin amana da kuma mushrikai a wajen muzara'a an gane kaga anan wajen yanzu abinda su kafirai suka aikata su za su nemo iri shin irin nan na halal ne ba yahude dai kowa ya san shi da cin haram kowa ya san ba yahude da cin riba ko wa aka zihimin riba wa ɓalluhu an wa aka lihim amwalan nas bil batil wato an inna kaseera min al ahbar wal ruhban la ya'kuluna amwalan na bilbaɗin? Waya su duna an sabilillah saka yahudawa sun shahara da cin riba sun shahara da cin rashawa sun shahara da cin haram to yanzu kuɗin da suka yi amfani da shi wajen yin wannan noma na dabino shin kudin halal ne? Eh? idan za ka yi mu'amala da arni kai kasan sai kai ka yi haƙuri dole a samu a cikin dukiyarsa kudi na halal za a samu cikin dukiyarsa kudi na haram kudin shi yaya suke a cakuɗe mutumin da kudin shi yake a cakuɗe in ya baka kyauta za ka amsa? Eh? irin 'yan siyasa wanda irin akwai 'yan siyasa wanda kila wani ɗan siyasa ne wanda an san shi da cin haramun an san shi da dalliya an san shi da zalunci da kuma gashi yana da albashi yana da alawa yana da kaza sai aka kira shi sauka na alkur'ani ana son taimako na gina wani aji a islamiyya sai wannan ciyaman ne ko wane ne sai ya ɗauko kuɗi sai ya bayar taimako za a amsa ko? to a cikin kudin da ya bayar yaya duk kudin da ya bayar kuna da garanti halal ne? tun da kudin shi a cikin kudin suke to shi ne malamai ibn taimiyya a cikin majmuwar fatawa ya buɗe babi na musamman mutumin da dukiyar shi a cakuɗe yake akwai halal akwai haram in ya ba da kyauta ana iya amsa amma mutumin da dukiyar shi tsantsa haramun ne ba a amsa kyautar shi tsantsan dukiyar sha babu wani an fahimci kawai boka ne bai da wani hanya na alkhairi ba za a shi kyautar shi ba an gane wani ko an fahimci dukiyar shi tsantsan riba ne babu wani abin ba riba ba ba za a musa ba amma in yana da hanyoyi da yawa na samun kuɗi sai ba da kyauta ba maganar bincike ce to ya wuce Allah ya saka ka ba mu kyauta amma wannan kyautar yi mana bayani na ka samu shi hmm? to musulunci bai ce a yi wannan tambaya ba an gane wani ko to kun ga dai manzo Allah ya yi mu'amala da Yahudawa wanda an san mutum suna cin riba an san suna suna sana'a na giya da abin da ya kama da wannan kuma ji wannan a to wannan babi da Buhari ya bude anan mun ga Yahudawa to ina shirkai eh an gane ku shi mushiriki ana nufin anan fa mai bautan gunki ko ba majusi mai bautan wuta wanda ba shi da addinin sama shi ne mushiriki anan da ake nufi an gano wani ko? a wato shi idan kafiri idan mushiriki ya zamanto yana da ma'anan kafirin amana shi ma in an ba shi amana shi ma ana iya yin haka da shi an gane hu? to a shi bukhari ya yi ishara zuwa ga sabawa wanda ya saba game da halattawa shi yasa ya bude wannan babi kaman sufyan sauri da lais bin sa'ad da amr bin Hambal da ishaq su sun saba wannan kuma shine mazhaba imam malik sai dai shi imam malik ya halatta in ya kasance shi kafirin yana tasarrufi a gaban musulmi ne shi imam malik ya ce eh ya halatta wato ku haɗa kamfani da kafin, in ji man malik amma da sharaɗin duk yadda za a juya kuɗin musulmi na kallo kar ka zo ka saka ma'ar mai ya ya ringa siyar da alade ka zo ka saka mai kuɗi ku yi kamfani ya ringa siyar da giya a imam malik ya ce eh ya halarta musulmi da kafin su haɗa kamfani amma da sharaɗin wato yadda ake juya kuɗin sai ka sa ido ka gani an gane wani ko in har baka sa ido ba imam malik na ganin bai halatta ba wato hujjansu shine tsoron kada ainihin riba ya shiga cikin dukiyar musulmi da kuma kudin giya da kudin alade kada ya shiga cikin dukiyar musulmi an gane yayi amma su jumhur suka ce babu wani maganar bincike kawai za ku iya yin kamfani da ainihin kafiri an gane saboda dalilin su manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da yahudawa na khaybar shi kuma annabi bai sa musu ido ba bai ce musu yaya kuke samu ku ba misali in har ya halatta a cikin muzara'a ya halatta a cikin waninsa an gane ku in har manzo Allah zai saka musu a wajen muzara'a manzo Allah bai zo ya musu keke da keke ba to kai ma a ina ka samu kai keke da keke a cikin al'amarin to yanzu misali in muka bude banki ni da da wani kafirin amana kawai sai gyalin shi eh kaga ya kamata mu sanya dokokin bankin mu tsaya mu tsara dokoki ana yin kaza ana yin kaza a wannan banki ba a yin kaza ba a yin kaza idan kafirin ya saba to sai a hukunta shi na ba gane baya halatta a sakan mai haka nan kawai yayi abin da ya gara ma misali haka nan idan an bude kamfani dole ne a san wannan kamfanin akan me za mu juya kudinmu za mu juya kudinmu ne kan kaza da kaza da kaza banda kaza da kaza dole sai an san sharaɗi idan an saka ma'ar ne to zai aikata abin da ya gana ma ga dukiya ne ko dukiyar ba zai albarka ba an gane wannan ko Allahu a'lam amma dai almuhim dai halaccin yin kamfani da kafin kan ku zo ku ga wani babban malami kan ku zo ku ga wani babban malami misali wanda wani babban shehi wato an hada da shi da william sun bude kamfani a ga shehu wani da william sun bude kamfani a ita mamaki ce ya za a yi malamin sunna ba salafi a gashi ya bude kamfani da tare da william army bayan an ce ya na lazina amanu zuri ya yahuda wannan nasara auliya a janyo duk ayoyin duniya kan shi suna ba san gano wannan to kaga mutane suna buƙatar karatu wani ya dako gundarin baki a rama na ta jan bakin nan shikenan la tattakhizu bi danatan bin dunikun la ya'lunakum khabala wa duma anitum eh kada ku riki kaza kaza za a taɗa ko ayoyi wanda zahirin ayoyin za ga fasara kamar haka yake amma saboda ba a nemi taimakon ainihin magabata ba sai fasara ya zamanto an fasara shi gundari irin fasara yan kala katu da irin fasara ya kada kato shine a doki gundarin qur'ani ba a neman shari'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ba a neman shari'a da sahabbai wanda suka zauna shekara 23 tare da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ina fata gane wannan to saboda haka ba a yi mu qur'ani irin wannan fasara din shi in kaga mutum har ya bude kambari da arne to masoyin arne ga ƴan uwa ahlus sunna da dukiya mai kake jira kwarai da gaske an gane ku Allah shi kiyaye Na? suna in amintacce ne in ka san amintacce ne ba zai cuce ka ba za ka iya yi kare mai ba za ka mishi bayanin abin da kake so ba dukiyar kare ba ga abin da nake so ga abin da ba na so nan in kamun kaza zan sallabe ka a shi kenan ba Hmm? shi ne walaikun salam ka kama akwai kamfanin saudi america aramco kaga wannan aramco din da saudiya da america suka hada to shi ne da iran da suka rena hankulan mutane sai in kun je saudiya za ku ga wani za ku kamfana saudi america kaga ai saudiya yahudawa ne ai america haka za to wanda bai san ilimi ba yana ganin saudi america gaskiya ne ba saudiyan nan ba ba mutane kirki ba ne su kuma duk mu'amalar su kuma da roshiya suke don rainin hankali yan iran sun da yan iran ka je garin su mafi yawan hudun da iran ne da iran da china a da roshiya da china amma wanda bai san abin da yake ba a da don kare na hankulan mutane sai su rika kawo ga kamfanin saudiya saudi america to kaga shi yasa dole ne mutum ya karanci addinin shi ya fahimce shi da kyau in ba haka ba sai a cutar da kai a da sai kaga mutum ya ta masa saudiya saboda sun yi mu'amala na kasuwanci tare da ainihin america wanda su ma iran sai suna ban mu'amala da americans wato ba su samu dama ba ne lokacin an sa musu takunkumi ne ina fatan gane zamanin komeni an sa ma ainihin ƙasar iran takunkumi ba a mu'amala kasashen turai ba sa mu'amala da ita to sai ya zamanto saudiya ta ribauci wannan abun. saudiya tana mu'amala da america tana mu'amala da ingila tana mu'amala da faransa tana mu'amala da kasashen turan nan saudiya sai ta yi amfani da dama sai ta da'awa wanda yanzu ka ji kasashen turai za ka saudiya kusan ta samu nasara wajen yada sunna sosai fiye da tunaninka kasashen turai turawa suna zuwa kasashen saudiya su yi karatu a Jami'ar saudiya kaga doktor bature ya karanci hadisi ya karanci tauhidi ya karanci da'awa kuma sun gina manya-manyan masallatai da makarantu na yada addini wanda iran ba ta da kodai daga cikin irin wayannan in ka je kasar ingila za ka ɗauka ma ba wani ɗan biriya sai ahalin sunna za ga malaman sunna ne suke ta yada da'awa a gane haka nan kasashe irin su faransa kasashe irin su amerika din ga makarantu ga masallatai da ahlus sunna to saudiya ta yi amfani da wannan kasuwancin da suke da amerika ta yi ta kokarin gina masallatai da kuma yada da'awa kuma ta samu nasara sosai akan amerika da saudiya kawance na saudiya da amerika wane da ya fa'idantu saudiya ce ta fa'idantu saboda babu wani mutum ɗaya wanda amerika ta rigantar da shi ta sa ya to kirista amma saudiya ta musulunta da dewa 'yan amerika saudiya kuma ta gina makarantu ta gina masallatai ita kuma amerika ba ta gina ko coci ɗaya ba a wajen saudiya ba ashe irin wannan ka irin wannan mu'amala wanda za ka yi ta samun nazara madalla da shi amma mu da mu gane ba sai mu ta zagin saudiya muna saudi amerika saudiya ai matar amerika shi a ina wanda za ka ga cewa shugaban amerika iya zo wajen wallahi shugaban saudiya sai ya kuya kun ga abin da ya faru da obama da ya zo saudiya obama tukuna farko lokacin da wani abu ya faru ya zo yana roƙon shugaban saudiya wala sai da ya durkusa mutanen amerika na ta jin haushi ce kasar da bata kai ki karfi ba kin zo kina wulakanta kanki a cikin shugaban kasa gaba ɗaya na amerika na wulakanta kanki a gaban shugaban saudiya sannan kalli tura mutum girman shi yadda yake mutunta ainihin gidan sarauta na saudiya wato mu'amalar saudiya da su ba mu'amala ba ne ba na wai wai ɗa da uba saudiya tana nuna izanta da mutuncinta a gaba a gaban turawa ba wai suna zuwa wajen zama wawaye ba ne a gaban su la in suka yi fushi za ka ana bin su ana roƙon su saboda suna da abin da za a roƙe su dole na ba ta gane wannan aha babu ismatil ghanami wal adl fiha a to babu rabon ganima rabon tumaki da kuma yin adalci wajen rabon in za a raba din حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب نعم عن أبي الخير أن أقبة بن عامر رضي الله عنه أنكر أولك أقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته دعايا منذ صلى الله عليه وسلم يا باشي تماكي wanda zai raba ga ainihin sahabbansa a matsayin layya kowanne daga cikinsu a bashi abin da zai yi layya fabakiya utudun sai wani dan bunsuru ya wanzu fa zakarahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ce utudun na shine dan dan bunsuru haka wanda ya kai matakin ya sadu da mace wato ya balaga an gane ko sai wannan dan karamin a bunsuru ko dan karamin wato abin nan eh haka ne sai ya wanzu fadakarahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci haka ga annabi cewa ya rasulullah kowa na bashi abin layya amma wane ne kadai wani dan bunsuru ne ya dan ragu faqala dayyihi anta to tun da abin ya zama kai ka yi layyar da shi na baka sai mai ba shi kyauta to menene mahallin shahid anan na raba gani ba raba tumaki da kuma yin adalci a wajen an raba kowa da kowa ya samu ku to sai wani ya ragu wanda bai kai sauran wayan canin ba an gane ku, amma shi ma ya girma sai annabi ba shi wannan mai raba ce an ba shi kyautar shi eh e wani ya fi wani an gane? na'am babu sharikati fi ta'ami wa babu tarayya ga abinci da kuma waninsa wa yuzkaru anna rajulan sawama shay'a wato ana ambato bi sigatu Tamrit? cewa wani mutum yayi tayi ya taya wani abu fa ghamazahu akhar sai wani ya zungure shi fara'a umaru anna lahu sharikatan sai umar ya gane cewa ya ga cewa lallai yana da yana da ainihin tarayya wato shi mutumin yana da tarayya akan abin <clears throat> an gane ai kenan yana da haƙƙi akan wannan abin حدثنا أصبه بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga kakansa kakan zuhura bin ma'abad an gane ku sunan shi abdullahi bin hisham ya kasance ya riski manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wa zahabat bihi ummuhu zainab bint humayd ila sallallahu alaihi wasallam sai mahaifiyarsa zainab bint Tuhumai sai ta tafi da shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله تجي يا رسول الله كاي masa mubaya'a shi wannan yaro nawa faqala huwa saghir sai annabi ce ina ba zan masa ba yanzu karami ne shi ki bari sai ya kara girma famasaha ra'sahu wa da'ala wato sai manzo sallallahu alaihi wa sallam bai masa mubaya'a ba amma kuma ya shafi kansa yayi masa kyakkyawan addu'a وعن سورة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق to an karbo daga zubura bin ma'abar yana bamu labari cewa lalle ya kasance kakansa yana fita tare da shi kakansa din nan shine Abdullahi bin Sham da muka faɗa din nan yana fita tare da shi zuwa ga kasuwa sai ya shitari ta'ama sai ya sai abinci kada mu manta annabi ya masa me annabi ya masa kyakkyawan addu'a ya shafi kansa an gane ko da hannunsa mai albarka ya sanya masa albarka to saboda haka shi wannan kakan nawa muna tafiya tare da shi zuwa kasuwa sai ya sai abinci fayalqahu ibn umar wa ibn zubair radiyallahu anhuma sai abdullahi ibn umar da abdullahi ibn zubair sai su gamu da shi fayaqulani Allah ya kara musu yadda ashrikan ashrikna sai su ce masa kai tarayya da mu in ya sai abinci Muna ji saboda sun ga irin yadda annabi ya masa addu'a in ya sai abinci sai ce masa sai ce masa kai tarayya tare da mu bari mu ma mu shiga cikin abu mu siya tare an gane sai su biya kuɗin tare in ana siyar da abincin misalin dubu sha biyar ne sai kowanne ya kawo dubu biyar sai su siya wannan abin tare sun su uku ne da shi da su biyu an gane sai su sa kuɗinsu a cikin inda ya siya abu don a siya tare su samu albarka فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة kace dalilin da yasa muke so mu yi tarayya da kai saboda lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka addu'a da albarka saboda wannan albarka mun san duk abin da ka siya zai albarka insha Allah fayashrakuhu sai yayi tarayya da su a cikin mai a cikin wannan abincin kina ya halaka ko mu zo mu hada kuɗi mu siya abu daya mu haɗa kuɗi ba sai buhun shinkafa mu haɗa kuɗi ba sai gero mu haɗa kuɗi ba sai dabba duk ya halatta ma فربما أصاب الراهلة كما هي فيبعث biha ila almanzil wato da yawa yakan samu dabba yadda take ya siye ta zai aika da ita zuwa gida wato mana yakan samu riba a cikin al'amarin zai ga wato daga cikin abinci zai ga ya zo ya samu kuɗi ya siye dabba ya aika da dabba zuwa gida an gane ko ana magana dai akan irin albarkar da yake samu wajen cinikinsa na'am babu sharikati fi raqiq babun tarayya ga ainihin bawa حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu shima ya karbo daga manzo sallallahu alaihi cewa ya ce man ataka shirkan lahu fi mamlukin duk wanda ya irta tarayyarsa na bawa kenan ana tarayya wajen me bawa wato dali da kai muna da bawa bawan nan miliyan ɗaya ne misali sa. a to na kawo dubu ɗari biyar kai maka kawo dubu ɗari biyar sai muka haɗa kamfani muka siye bawa to ni sai na yarta ɓangare na an gane ko na yarta ɓangare na nawa ne ɓangare na dubu ɗari biyar saura dubu ɗari biyar ko na'am wajaba alaihi an cika kulla to ya waje ba a gare shi ya yarta duka ya waje ba gawa ni din nan ni da na yarta ɓangare na din nan da dubu ɗari biyar to yanzu ya waje ba in har ina da kuɗi in yarta sauran kun gane ko in cika wannan dubu ɗari biyar ya zama miliyan ɗaya in yarta bawa ya zama wajibi akan haka in kana lahu mal shine annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam in har yana da dukiya kenan ah, qadra samanihi yuqamu qimata adl wato gurgurdan kudin sa za a kimanta shi kima na adalci ba za a kara mishi ba kada wannan ya zo ce to shi fa ba zai siyar da bangaren shi ba sai 700 ko 550 a'a yanda aka siye shi din nan an gane za a kimanta shi kima na adalci ba za a zo a ƙara wani abu a kai ba wa yuta uhu hissatahu sai a baiwa abokan tarayyarsa rabansu wa yukhalla sabilul mu'taq sai a kyale hanyar nan na wanda aka yanta din shi ba sai a kyale shi ya wuce ya yantu an gane ko aha حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن هازم عن قتادة عن النضر بن أنس نعم عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga bashir bin nahik shi kuma ya karbo daga abi huraira radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man a'taqa shiqsan lahu fi 'abd duk wanda ya irka bangaren shi ka san shi na bawa utika kulluhu in kana lahu mal za a irka shi duka gaba daya in har yana da dukiya kenan wa illa yustasa yus tas'a ghaira mashkukin alai in ba haka ba za a sa wannan bawa aiki za a sa wannan bawa ya je aikin wahala ya je ya samo kuɗin da zai biya wannan dubu dari biyar ɗin tun da dai shi wancan bai cika ba bai da kuɗi shi bawan sai ya sa shi aikin wahala ya je ya aiki amma gaira mashkukin alai kada a takura masa a sa shi aikin da ba zai wahala sosai ba ya je ya samu wannan kuɗi ya biya dan ya yantu an gane za mu ji ƙarin bayani nan gaba akan wannan magana na yustafa gaira mashkokin alai shin wannan maganar manzo ne sallallahu alaihi wasallam ko idraji ne an gane wasu daga cikin malaman hadisi da yawa kuma sun ce wannan magana ba maganar manzo sallallahu alaihi wasallam bane wa illa yustafa gaira mashkokin alai cewa in ba haka ba za a sa bawan aiki amma kada a takura masa sun ja layi nan na ce ba magana manzo Allah bane idraji ne amma insha Allah nan gaba za mu yi ƙarin bayani akan shi eh suna ganin Abu Hurairah ne yake faɗi wannan magana na'am na'am cinikin urban shi ne ciniki na advance cinikin urban shi ne in ce maka a ah, wannan gida wato ga wani gida na za a wato gidan da miliyan goma ne kawo miliyan biyu tukuna a riki in ciniki ya kullu za ka yi ciko ne in ciniki bai kullu ba wato an cinye wannan miliyan biyu shi ne cinikin urban kafin a fara za a amshi wani ba wajen kan non-refundable in ciniki ya kullu kawai za ka cika ne a kan shi in bai kullu ba wato sun ci bulus na fahimci wannan? to wannan shi ne cinikin urban wato haramun ne ya saba musulunci walaikun salam abin da bai da eh sai ba a da sawa kamar gida shi bawa ne kawai wannan abin nan saboda gida mutum na iya zuwa ya ce shi ba zai siyar da kasan shi baya riga eh kaga riga misali ba zai rabu ba ko kaga idan idan wani ya sayar da bangaren shi to shi riga da ana sayar da bangare eh dole ne ya kai da mai tabbas ka'ida ne wannan in dai riga ne dole ne ɗaya sai ma ɗaya in ɗan ɗaya bai sai ma ɗaya ba kaga ai ba zai yi mutane biyu sa riga ɗaya ba shi kenan ko dama an kai ƙarshe ko na'am wa alaikum salam maganan eh eh sai ya shiga ciki irin yadda ya shiga ciki irin yadda muke yanzu da kiraye sai ka ba mutum kuɗi zai ce bari ya je ya dauko ma canji sai a ka'ida bai halatta ba ya kamata ya ce to rike kuɗinka sai je kawo canjin sai ku yi hannun kuturu da makaho wannan shi ne ga'idan da ya kamata a bi to amma yanzu ba haka ake yi ba sai mutum ya amshi kuɗinka Ina ma ya je yawo neman canji ko haka wannan kuma ya saba ka'ida eh na'am siyo ma eh kayan gwanjo a kai dama za ka siya sai ka san abin da ke ciki mana ba a siyan majhuli in ka gaga bai halatta ba sai abin da aka tabbatar da kyan shi sannan ka siya ba a siyan abu a cikin duhu wannan ya shafi garar na ya saba ka'ida garar ne shi an gani wa alaikum salam eh in ba a raba ba to eh ba su ba zai eh bangaren shi ba yi to in zai siya sai ya faɗa sai ya gaya wa ainihin sauran 'yan uwansa saboda akwai cutarwa na bugun makwabtaka a gane amma kuma aka riga aka ja layi gidan kowa a riga ga hanyar da wanda zai bi ga hanyar da wanda zai bi akwai karancin cutarwa nan a nan ba shufa amma in ya zama to ko a hanya ɗaya ne kaga da makwabcin da su za su riga mu'amala da abu ne guda ɗaya wannan za su iya riko da shufa ba za su yarda ba sai su ba su yarda a sayan mu na waje ba sai dole sai su eh, eh, eh ko ko gona da shi maka ne na'am wa alaikum salam <laughs> abin ya riga ya zama to musiba gaban me sai an yi da gaske gaskiya al'amari ne wanda manzo Allah ya riga ya nuna mana yadda ake canji a an gane musulunci yadda biye da ni an gane idan da gaske muna so mu canza abu ne mai sauki an gane matsalar zaka kai kana so ka canza amma shi wancan jahili ne in yaga kana so sai ce shi bai son wannan kakalan bai son wannan tafurawan shi gaskiya kaza kaza kaza bai bai sa kawo mai izala ko kawo mai kaza to kaga abin na buƙatar karantarwa a yi ta karantar da al'umma sannan kuma a dabbaka shi a karantar a dabbaka don ba ka ba ta irin wayannan ƙananan abubuwa sun ishe musiba wallahi irin musibin da Allah yake jarraba mu da su ta irin wayannan ƙananan abubuwan da ba ma dabba su sun ishe mu fituna. tunda mun karanta mun san su amma ba ma aiwatar da su a cikin rayuwar mu shi kuma karatu da ma ana yin shi ne a san shi sannan kuma a dabbaka to mu mun san shi amma ba ma dabbakawa kaga shikenan aiki ne a gare mu lalle ya kamata mu yi tattunani ya ya za mu yi mu dabbaka wannan aiki ya zama to ba surutu kawai ake yi ba tunda wannan abu ne wanda baya bukatar sai alkali ya zo ya saka gaba kowa ya ji tsoron Allah bangaren shi ne ya gyara ko Allah shi taimake mu subhanak mu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta a wa atubu ilai